ان المتقين في مقام امين حقيقه masu jin tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta abubuwan da ya umarta da nisantar abubuwan da ya hana suna wani wuri suna cikin aminci daga dukkan abin ba zai same su ba